auzu billahi samiul alim min shaitanir la'in rajim bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala afdalil anbiya wal mursalin sayidina wa habibina wa shafina mulana muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma salli ala اللهم صل على عين ذاتك الذي تفرع منه الجميع وعلى آله وقدره والمقدار العظيم شانai da ainihin malamai da sharifai da annabi baki daya ina muku sallama irin ta addinin musulunci wahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a bayan haka yan uwa <clears throat> yau na zo da wani sirri babba insha Allah ta'ala kamar yanda daga yan uwa yanzu yawanci an fi son wato sirri da zai kawo alkhairai shine na ga dacewan insha Allah ina kawo su sa'i bayan wato sa'i wato yan uwa yau wannan sirri da na kawo yan uwa wannan sirri sirri ne wanda insha Allah ta'ala duk wanda ya yi sa zai yi mamakin gaske bi izinillahi ta'ala a inda har ba za ka rena wato kudi kimanin miliyan ɗaya ko ƙasa da haka ko sama da haka ba za ka yi bukatan ka da shi to lalle wannan sirrin a karkasa sake ya wuce ka kuma yan uwa ƙarin bayani ga waɗanda suke ce min sun yi sirri sun yi aiki da muka bayar bai yi ba na jalabin nan kullum ina faɗa yawanci in ka kayi aiki baya yi to akwai matsala ne a tattare da kai wataƙila akwai jefe-jefe da aka yi aka kulle ma harkoki ko aka kulle kama wataƙila akwai shirin wato iska ko matsafa da dai sauransu a to yan uwa shawaran da zan bayar idan kai sirri da aka bayar na jalabi na samun manyan alkhairi, musamman kuɗi bai yi ba to ka koma ka je ka yi maganin ifdali wato maganin warware asiri da kuma na tsarin jiki inda Ali hadda na raddi sai ka zo ka saki za ka yi mamaki eh, kuma yan uwa ana nutsuwa wajen yin aikin kuma ana cika ka'idan aiki kamar yadda muke faɗa bismillah ta'ala yana yi sosai to ga wani sirri na insha Allah babba da kawo mana yau <clears throat> wannan sirrin Allah yarda shi ma duk wanda ya yi sa zai yi addu'a da fatan alkhairi sai ya ce alhamdulillah domin sirri ne shi ma babba kamar yadda aka wato sani wannan tauraro na yunusa ko in ce tauraron naƙiya ana rubuta shi kafa wato 555 na ƙarshen sai ka buɗe shi eh, na ƙarshen sai ka buɗe ka faɗan shi ka saka wato naira miliyan ɗaya in eh, insha Allah sai kuma wannan hatimi za ga a ƙasan a cikin hatimin kowane gida tauraron kafa biyar ne kuma a ƙasan ɗin an saka wato miliyan ɗaya to kowanne haka za ka yi kamar yadda ake gani insha Allah ta'ala yawwa sai kuma bayan an gama sai a wato wanke a samu wani kifi da ake ce mai giwar ruwa wannan kifi na gibar ruwa shi ake wato dafawa da wannan abu da aka dafa aka hada na rubutu za a iya sa kayan haɗi a dafa kai kaɗai za ka cinye gaba ɗaya ka ka shanye roman a kuma niya ake yin an Allah na roƙon ka kuɗi adadi kaza kamar yadda ka saka yawa kuma bayan haka ah, ana maimaita aikin na tsawon kwana biyar watan na biyar a jere za ka yi yau ka yi gobe ka yi jibi ka tsawon kwana biyar Eh, kuma giwar ruwan in guda ɗaya ka samu wanda zai ishe ka iya cinyewa in guda biyu in guda uku duka eh, in babba ne ma guda ɗaya ya wadatar insha Allah ta'ala kuma za a gyaggyara shi a yanka shi to haka ake wannan aiki sannan idan babban wato babban adadi kake so e babban adadi na sirrin za ka yi ko babban sirrin to za ka rubuta tauraron na ne kafa dubu biyar da ɗari biyar da hamsin da biyar a yawa yan uwa za ka rubuta shi kafa dubu biyar da biyar da hamsin na dubu na na ƙarshen ɗin shi za ka buɗe kafaɗan shi ka sa naira miliyan ɗaya ko sama da haka ya danganci wato yanayin samun ka sai hatimin shi ma ka rubuta shi kamar yadda na bayanin na farko yawa sai kuma ka dafa da wannan kifi giwon ruwa sai ka wato cinye to insha Allah ta'ala duk wanda sannan shi ma ana yi na tsawon kwana biyar yau in kai gobe za ka yi har zuwa kwana biyar kwana biyar ne adadin shi eh, duk wani abu da ake da bukata na kuɗi wallahi ana samu wannan jarrabin sirri ne mutane da dama sun yi aiki da shi kuma sun ji daɗi don haka yin haka da yi wasa da shi <clears throat> sannan kada a manta za ka takardar farko na sakon bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim sai wannan kalmomi masu kama da sakantamai na hatimin suleiman wanda aka sa to shi ake farawa za a yi rubutun yawwa sai kuma an gama ƙarshen rubutun rubuta komai saura ƙarshe so an gama rubuta komai sai a rubuta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim fa yakunu haka ake rubutawa eh insha Allah to yan uwa anan zamu dakata sai a mana sharing da lakin ah, in ba ne kai a wannan channel mai tarin albarka na taskar asirai malam tv in a tiktok kake gani kai yi following namun a wato a youtube ne ka yi subscribing ka danna alaman kararrawa saboda duk lokacin da muka ɗaura siri sirri a sanar da kai in a facebook page namu kake kallo tam basiru nigeria limited shi ma ka yi sharing ka yi following namu sannan uwa <clears throat> har gobe muna ko har yau har gobe muna wato ba da taimako da ya shafi gefen warware asiri da dafa'i shine sabulun jalfu wanda kullum ina faɗa yana amfani sosai wajen warware kowane irin asiri kowane irin asiri da aka sani sabulun jalfu yana wato warware shi in kaga wallahi kai amfani da wannan magani na warware asiri na jalfu sabulun jalfu bi asiri jikinka bi warware ba to kai ni dai a bayarwa na dai ban taɓa ba wani asiri bi warware ba shine gaskiya an ga bai warware ba to matsalan ka ba karamin matsala bane eh bare ko kuma duk gunda mutum yake yin sai kayan mu muna aikawa kama daga turarukan ayyukan almajirai ingantattu daga zobuna ingantattu da ake hadawa da kuma wato magungunan mu na islamic herbal magungunan mu na islamic herbal duka muna aikawa sannan akwai sabulu da na yi magana mai inganci sabulun kwalmoni da muke hadawa shi ma duk mai so duk gunda mutum yake ana aika mai eh, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamu alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin